maganin da ka ba tara kan hudun abunan yaman eh. to ya za mu hada wannan maganan da kuma hadisin mu'az annabi ya tambaye shi a tadri ma haqqul lahi ala ibad wa ma haqqul ibad ala Allah ne hmm. yake afala ubashiru nasar ne yake la tu a ayatan eh to ka shi kuma wannan abin da cewa annabi ya ce da mu'az bin jabal mu'az bin jabal a annabi ce da shi ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah ma'azu bin jabal ya ce Allah da sa ne suka san ban sani ba sai manzan Allah ya ce haƙƙin da Allah ke da shi akan bayinsa shine su ta masa shi kadai kar su hada shi da wani haƙƙin da bayi suke da shi wurin Allah kuwa shine ya shigar da su aljanna in har sun yaka ba zai musu azaba ba to haƙƙin Allah wannan haƙƙi ne na tilas bayi amma haƙƙin da bai suke da shi wurin Allah shi kuma na tilas ne don ba wanda ya sa Allah tilas an gane ko shi ne da ya dora kansa ne alkawari ne ya ranta kuma shi baya saba alkawari sai ma azai ce to shikenan yanzu bari in je in ba mutane bishara in ce dukkan wanda ya mutu yana shirka dai yana da tabbacin zai shiga aljanna ta annabi ce a karka je ka musu bishara da in ka musu bishara sai su dogara da wannan kuma su ki aiki mutum yana shirka mutumin da ya mutu baya shirka ne mutumin da ya mutu baya shirka don mutumin da ya mutu baya shirka kenan ba za a yi masa azaba ba inda ya mutu baya shirka ba za a yi masa azaba ba na za a shigar da shi aljanna yace to ya za a yi je musu bishara sai ce kanka musu bishara da in ka musu bishara za su dogara kan wannan su daina ayyuka wato kenan wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ke mulke shi da wani abu na ilimi ya hana sauran mutane in ma ka ce i eh, ya bance shi da wani ilimi ya hana sauran mutane har yanzu ba cin karo da abin da muka tabbatar da cewa duk abin da annabi surranta wani ya faɗa to abu ne wanda baya alaka da haramci ko halacci kaga bishara ce wannan kai baya alaka da umarni ko hali ko ba haka ba falalar tauhidi nan haka ba. kuma ɗaya daga cikin falalinsa ne dubban falalinsa suna nan wadanda da ya faɗa cikin hadisai masu yawan gaske amma a nasanta wannan bai faɗe ta ba akwai ta rashin faɗar ta baya sa abin nan ko da mutane mun santa ba suka yi tauhidi ko da ba su san wannan falalar ba in dai sun yi tauhidi za su dace da abin da wannan falalar ta kusa kaga kenan wannan baya cikin wani abin da yake kunshe da halacci ko haramci wanda jahilta su zai sa mutane su yi karo har yanzu bai karo da abin da muka tabbatar ba na farko kenan kuma na biyu shine annabi ya hana mu'azu ya faɗa wa mutane a wannan lokacin saboda yanayin mutanen da ke daidai lokaci yan an faɗa musu za su daina aiki daga baya da mutane suka koci da tauhidi da karantarwar annabi sai mu'azu ya faɗa dan ba ya faɗa ba kuma kai ma da ba za ka sani ba ne ma ba zan sani ba ko ba haka ba ashe ya faɗa ne sa har muka yi mai muka sani da ya zo mutuwa sai ya faɗa ashe wannan hanin da ya masa cewa za su bashirku ba wai na nufin gaba ɗaya alal islaq wani la tabashshirhum fi hadha alwaqti bizzat idza bashartahum al'an sawfa yattakiluna ala zalik da'ahum hatta yatashabba'u bit-tauhid أو حتى يتشبهوا بالعلم ثم بعد ذلك تخبرهم بذلك بدليل أنه أخبر الناس بذلك قبل وفاته dan kafin ya mutu ga ya faɗa da wannan yanzu na wani ace bai koye na'am eh wannan kaga baya cikin girmamawa da shari'a ta ce. ba daidai ba ne dan malami ya zo mutane su ne su tashi wannan kuskure ne ba ko malami ko sarki ko shugaban kasa ko waye ya zo ba ba bane ka tashi a shari'ance tashin da kaga mutane suna wannan ba shari'a ba ba al'ada ce muka aro daga wajen arna maguzawan turai sai muka zo muka yafa ba ka yarba ba tun tunda kun yi boko ba shi ne ba ana bin tsarin mulki irin nasu sai ake bi amma da ka'ida ba a sake sai An dan malik cewa ba wani shugaba da mutanen su ke girmama shi irin yadda sahabbai ke girmama annabi tare da haka in sun kaga ya taho ba sa tashi dan sun san baya sa haka ba sa tashi an gane ku sannan ba girmamawa bane ba ana zaune a wuri ana tattaunawa sai malami ya zo sai ka tashi ka ba shi wajen kowaye ya zo duk girmansa duk matsayinsa annabi sai kar ɗaya daga cikin ku ya tashi daga inda yake zaune ya ba wani walakin fasso sai dai a marmata ka tashi gaba ɗaya in ta kace zo ka zauna a'a sai dai wani ɗan gyara wani ɗan gyara sai mu buɗa masa sai ya mai sai shi shiga shi yasa ma Allah ya yi ladina mun zakir lakum tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu tafassahu ku dan marmatsa Allah ce inda an cewa matsa to kai kuma ka tsoron Allah ka masa. a ce ba magana ka tashi to dukkan waɗannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu kula da su baya cikin girman malami dan ya zo a tashi ko girman sarki dan ya zo a tashi in dai kana da karfin halin da zaka zauna ba a cutar da kai ba a dakika ba a kama ka komai ba wala kowa ya zo kai zama ka kawai kai duka ka da su kai duka ka da su ba abin da zai faru gare kuma wannan ne daidai wanda a mutunci ga kuma wannan ka tashi wannan ya zama maka tilal baya da kariya dan da masu fushi da fushin wajen wurin a gefe guda suna kallon ka suna ko mole sayyidi ko mole sayyidi kuma hadisin sa'ad bin mu'az kenan baya daidai da wannan magana eh sa'ad bin mu'az ko sa'ad bin ubada sa'ad bin mu'az da annabi yake musu kumul sayyidikum ai baya da lafiya ne aka ji aka dauko shi a gida akan dabba annabi yake ku tashi zuwa gare shi ma'ana ku je ku tarbo shi ku sauko shi daga kan dabba dan baya iya saukowa da kansa me yasa annabi bai taɓa faɗa wani mutum ba sai wannan shi kadai a dukkan tarihin rayuwarsa ba wani shugaba da ya taɓa zuwa mutane na yanzu misali sau nawa abubakar ya zo majalisin annabi da mutane a wurin abubakar sun ya shigo daga baya zai girgu a tarihi ko asira ba zai girgu ba idan an kwatanta sauran sahabbai da abubakar waye waye shugaba wani abubakar ne shugaba su amma annabi bai ce kun wani sayi da kun ba wancan mutumin da annabi cewa mutanen madina kun wani sayi da kun da shi da abubakar wa wani kwallon ai ko hada ba wajen Abu Bakar ya fi shi kullum ne ba kusa ba a sai wannan tashin da annabi ce su tashi saboda gajiyayye ne ko mara lafiya ne ya zo akan dabba za su je su kama mace ya sauka suna da bukatun da su wannan kuma ko yau ba a hana ta ba ya zo daga kan mota ba zai iya saukowa ba ko daga kan mashin ba zai iya sauka su kama mace ya sauka wannan ba komai na eh za ka yi amfanin goge haƙorinka da san yatsa don ka fitar da datti ya halatta ko kai da brush ka sa mun goge hakora ya halatta ko kai da itace yi da addatin da yake yafi amma idan kai waɗannan kuma ba sako kai ba shi ma dai abin da ake so tsaftar hakora da kowace irin hanya ake wanda su malama da kace ko sun ma ka sa su yayi abin da ake bukata tsaftar hakora na akwai ka'ida da ke da wata fa'ida da na sani wadda ta dogara kan dalili na shari'a na cewa ga yadda za ka rike aswakin ko ka sahi tsakanin in zo guda uku ko in zo guda biyu ko kaza ko kaza ko kaza abinda na taɓa karanta mai kama da wannan magana ce kan cewa da wani hannu ya kamata ka rike ita ce malam gurin malamai suka tattauna ibnu taymiya ce shi yana ganin ka rike aswakin da hannun hagu shi fi saboda mai dadda kake gusarwa a tsarin shari'a ko duk abin da yake izalatul khabar ko izalatul hadath ya kamata ya zanto da hannun mai hagu ba da hannun dama ba saboda dama a bar girmama mawaki ba a gusar da shi da ita sai dai a gusar da hannun hagu wannan ko kuke mai ibada tafiya ka kayi magana ma a kan sarki aka ce kankana wannan yana fitar da dattin kamar su fari su ne mai wannan hadisin gaskiya ne kankana eh. kankana da mutum zai ga eh. tana fitar da dafi eh. wannan kuma ai ba ni dai ban san wani hadisi mai dalilin ba wallahi ba ban san wani hadisi dai a bala al'ada mutane da dai wani har ya taba jikin kankan hoge da kankana a ba zai akwai wani hadin da mu ba ga duk ayoyin wa'azin lamina sama ma tabura sai mutum ya gyale ya kama kankana akwai kasan da muka wala ne wani malami wani ya zo karshen abin da yake jawabin da zai kawo yanzu akan kankana ne yake akwai hadisi daga musan Allah Allah mutum ya kankana الموقوزة والمتردية والنصيحة وما أكل السفود قال إذا ذاك سامو دي يا abinda aka sani ana gusar da datti da shi kowane irin datti shine ruwa in dai sarki mutum ke so ya yi shine ruwa Allah bai shar'anta mana kusan da datti ba da wani abu daban ba ruwa ba sai fa kasar da take ruwa a madadin sa a wani halin an fahimta ku amma yanzu kankana ruwan da ke cikin kankana zai ansa sunan ruwa da mutum zai tara ruwan kankana ko ruwan lemo misali zai iya ngalala alwala da ko wanka ba zai ba tunda ba ruwa bane ba ruwa bane na'am ya sai kuma cikin idan mutum yazo ce ya ji kai ka tashi sai ka ce annabi ta yi tafassu Allah ma ta yi tafassu ba dai zan dan matsa zai cutar da kai kullum mu dauki ka'ida in abu zai jawo maka cuta shari'a ba ta ba ta ce dole a lokacin da ta kai ba zaka bari ne don saboda kana cutar da kai ba da abu nan ba wannan shine kaidar shari'a wato a abubuwa dai shine a hankali a hankali in dai ana karanta hadisi to za a fahimta addini amma wallahi duk inda ba a karanta hadisi ba za a so fahimta addini saboda idan kana karanta addini kullum shi musulunci abu ne na tsakar tsakiya to su ko mutane wannan tsaka tsakiya din shine take da wahalar tsayawa akai wani ya zarme da yawa wani kuma ya ragwance da yawa to haka ake yanzu idan ka zo wajen misali dauki wannan maganar girmama shugabanni ko malamai ko shugabanni ko iyaye ko wane ne wani ya yi jafa'i ba ruwan shi da su baya girmama Ka kaga wannan ba daidai ba wani kuma wajen girmama su yaje musu wani mai kama da bauta kaga shi ba daidai ba kaga abin da ke bukata ne a yi ne a tsaya a tsakiya to wannan tsayawa a tsakiyar ita ce dole babu yadda za a yi hankalinka ya tsayar da kai a tsakiya sai hadisin annabi amma mutukar da hankali za ka yi amfani to ko dai ka kasa kai wanda yake bukata ko ka wuce wurin ka'ida ke da amma an katsa ka bi doron shari'a to za ka tafi daidai wa daidai saboda hankalin mutum yana tasirantuwa da abin da ya tashi gana ya a garin su gadi shi sa shari'a ba a gina ka kuma da cewa an dace ana yin abu kaza ko haka aka saba yi ko garin mu haka. haka ne in menene abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine shari'a na'am yanzu ya kace so mutum ina son wannan da mai sha faɗa a kan wannan mutum ne yake yamun lalle sai zuwa karfe biyu sai kuma ya kwanta sai bacci ɗauke shi bai sallah suwa ne ranar kasuwa ba ya laifi ba barci da shi bai sallah ba ranar kasuwa ya yi sallah asubahi barci ne kuma ya ɗauke shi ranar kasuwa cewa ba barci ba su bai wanda ba zo yawa Allah kare yawa mai a ko wadansu mutane a Kano suna da wani rubuce rubuce na dare cikin wata kasuwar takarda ba a shara da daddare ba a barci bayan asuba ba a barci bayan la'asar kar a sanya kar ba a ajiye riga haka sai an linke ta duk wani abin da zo cewa ka linke riga kafin ka kwanta duk motsu ne ba su da ba ɗaya ne inganta daga maza wai ba a rataye ta sai dai ka linki duk hadisai da na karya wannan duk su inganta ba cewa ba a barci bayan sallah su bayi idan kai barci kana da laifi wannan duk kula kula ba wanda ya ce haka Allah bai ce haka manzon sa bai ce annabi dai ya nuna farlan wanda ya sallah asubahi sai ya zauna a wurin bai tashi ba yana ta ambatan Allah yana zikiri har zuwa lokacin da rana ta hudu da rana ta hudu sai ta ke na tula raka a sai fita to an gafarta masa Allah akbar amma ba ta yi haramun ne mai bacci wannan wani abu ne na mustahabi ga wanda ya wanda zai iya yi yayi kare da wannan babu laifi na wani sai yan mawa ne muke tare da su so mun lokacin sallah yayi muna tunatar da su don mu je mu yi sallah to amma kuma za su gabatar da shan ba kafin nan to muna tunatar su cewa ba amfani mutum ya zama masallaci da warin taba ya wanke bakin su shine suka ce wai to wani dalili ne kawa Aikar ma ka ce musu wai babu amfani mutum ya zo da masallaci na warin taba ma'ana yana da amfani ya bar ya kun a waje ne ba komai in ya shiga masallaci ne ya laifi tabar haramun ce gaba ɗayan ta maganar cewa ba laifin kar ku zo masallaci kuna warin taba ku sha a waje in za ku zo ku wanke bakin ku ba zai taɓa fita ba wanke baki baya fitar da wannan warin sai dai mutum ya duba ya daina sha kuma ta ba haramun ka fahimta ku domin duk abin da ke cutarwa haramun ne dan adam ya amfani duk abin da ke cutar da hankalin jiki ko jiki gangan ko hankali ko jiki haramun ne mutum ya amfani Assalamu alaikum. Na'am. shekaran jiya mun sallaci gawa a Kaduna. Amma sai na lura duk jama'a din suna hanyar da takalmansu. Eh. ya halatta suka yi sallar gawar takalmi ko sallah ta yau da gobe isha idan nan idan mutum zai takalmi suna da tsafta ya yi sallah da jiyayi. yayi yato magana tsafta mun gane mala amma mutane ne suka fita daga wurin sana'a su da ko ina ina da sauransu aka zo aka yi layi kawai kowanne da takalmi ai yanzu misali idan da takalmi a kafa ta ina cikin tafiya akan hanyar zuwa gida masu zuwa masallaci sai na taka najasa da na yi gaba kuma sai na taka kasa wadda take ba najasasciya ba wannan kasar ta kankare wacce najasar haka annabi ce mata ke sanya tufafi irin hijabin nan suke ja a kasa aka tambaya nawa me laifin su ce in dai sun ja ta har suka je wurin da yake mai tsarki kuma suka ja bahiru kuma ba da hukin wannan wurin mai tsarkin ya kankare wancan na najasar da aka wuce ai za a annabi ce idan kun zaka sallar sai ku duba takalmi idan ka gane jisa to in ba gane jisa ba kaga zaka yi sallar in ka gane jisa ba sai ka goge ko wankewa ba ce ke ba sunnar shi shine gogewa haka sai ka ci gaba da sallar ka ko wankewa ba ta kai sai ka je ka nemi ruwa ka sa sabulu ka wanke ka sa takalmin turare to wannan kawai haka za ku goge akan yanzu ke da magana ta kai abin da ka gani sai aka ce ka goge ta shiga wani lungu babu ita kenan dan da akwai da ka ganta ya aka yi kasan taki da dole ko ka sani ko baka sani yaya aka yi kasan taki ga sai ka goge ba su kira ba ka duba ka ganta sai ka goge amma abin da ya bayyana gare ni babu ta shiga wani rubu ban gani ba hmm, yanzu wani ne sallah ce dari bisa dari babu su babu wani datti a jiki wanda yake da najasa amma abin da Allah ya kotar da kai abin da ka gani abin da ka gani ba ba babu shi hmm. walaysa alaikum junahum fima aqta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum na'am haka nassin qur'ani to walakin ma ta'ammadat qulubukum abinda za ka kama da ji abinda kai da ganganci wanda baka sani ba shi kenan to ni amana rasul ta kanka da maka rabbana la tu'akhidna in a aw akhtana magana ta riga ta kare annabi ya roka an ce an ba shi tun kafin ma mu a haife mu magana ta kare ka gani ba shikenan ba gani na'am na'am babu ruwa a kusa da wajen ta yadda idan yi dai nema kila juma'a za ta kubuce masa sai ya ce mama ya tsallasa ya halatta wannan kana neman confirmation ne ka taba jin an ce na faɗa ina ne lallai kan na faɗa sai ya kai masa sai ba dai ba ruwa a wajen ba <laughs> na ana ya gano eh a ba wani mutum da ake wa biyayya dole in abin da ya umarni ya kunshi saba wa Allah ko saba manzon Allah yanzu iyaye dole kai musu da'a to amma duk suka ce ga laya dole ka daura annabi kuma ya ce man allaka tamimatan faqad ashraka wanda duk ya rataye da yi shirka ba za ka yi biyayya ga iyaye ba sai ka kyale musu layar suka ba ka rubutu sai suka ce sai ka sha ka ɗauki fasaurin malaman da suka ce ba za a sha ba ba wajibi ne kaiwa iyaye biyayya ba ba za ka ce ka sha ba kaddara su ce za su tsine wa mutum wai don ya ji karɓar layar sai ya daura wallahi ko sun tsine Allah ba zai karɓa ba Allah ba zalimin ba bane ba wanda iyaye su ka barazana zan tsine ma eh. wallahi in kana da gaskiya su tsine so miliyan ba wani abin da zai same ka yau Allah zalimi ne ka akwai lokacin da baka da gaskiya ma za su tsine ma Allah ba zai karfa ba baka da gaskiya saboda lokacin da suka yanke hukuncin tsinewa din sun yanke cikin fushi ta yadda su ma inda wani abu zai same ka daga baya za su nadama to Allah ya hango in ma ya ga an sha da za su yi nadama sai ki ansa to ballantana kana da gaskiyar ka akan shari'a duk muna gama da irin waɗannan matsalolin wani ma sai ce dole sai ka durƙusa su ga yadda in ba haka ba zai tsine ma kai kuma ka ce a'a ba baba dukkan girmamawa da shari'a ta ce zan yi maka amma durƙusa wannan ba shari'a bane al'ada ne shari'a ta hana kai hakuri ba zai iya yi ba sai ya tsine ma ba abin da zai shafi wani kuma zai zo ya tsayar da gemu sai mahaifinsa su ya masa kuka ya tara da jiji a gida wannan rikin kunya har ina ya rufe shekara ashirin da biyar ko dai ka aske ko ya ne maka wallahi su garu su ne ma ba abin da zai same wannan abin da kai daidai kai ko ba saba musu da ba dan dama sabawa da za a ce ka saba musu in sun yi umarnin da bai ci karo da shari'a ba sai ka saba to ka saba musu amma yayin da umarnin da ya zanto ya ci karo da shari'a ai ya zama wajibi ne ma ka saba musu la ta'ata li makhluqin fi ma tisra khaliq yaso no a karanta ahlari ana faɗa wannan magana la ta'ata li makhluqin fi ma tisra khaliq dukkan wanda yake makhluk ne shi halittarsa aka yi ba a yi masa da'a in dai in masa da'a za a saba Allah makwara ya ce kaya mu rikin kunya na ce kai kaza kai ki a ba ban yi maka rashin kunya da kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koli wannan wajen rikin kunya ce ce a ah, ba maganar rikin kunya ba ce ba kawai dai an sa dai me ya kamata mu fahimta tsakanin ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka san shi ba zai siya ba kafin ba ba shiru zai a irin wannan halin shiru zai ko ya tayar da rigima dan a tashi ba tare da sakamako ba duk wanda ya kure rigima zai yi suka kura a waje sai a tashi ba sakamako ba sai bai sakamakon tare ba ba ya da abin da to da yayin so to kaga ba ba duk dai duniyar nan ba mu ba ba kai ba ba kowa da kowa dai ko da cikin annaba dai annabiyar. yanzu ko da annabawa ko da annabi Musa nabi na kyale annabi Muhammad na saba Allah kuma Allah zai kama da azaba a ce ga shi annabi Musa ya ce kaza annabi Muhammad ya ce kaza in kyale na annabi Muhammad ya ko annabi Musa na saba Allah tunda da annabi Musa zai zo dare a yanzu dole ya ba annabi cikin abin da ya zo da shi wannan shine magana hmm. su dai kawai abin da iyaye suke bukata lokacin da aka magana karkare sun kunya karkai kaushin harshe da kuma wani idan ya fahimta abu daidai to sai ya yana kyamar kowa kuma a jiri ke rigima da kowa ko ta mu gama to wannan shi ne ba su ko idan ya fahimta cikin dan kankana yana son cikin dan kankana lokaci kowa ya fahimta akwai samari masu zafi su sun ina maimaita wannan dan na sa abu irin wannan da yawa wanda suna son dandanan ko dai kai ma ka yadda ko kuma kai kafiri ne ba za a yi maka ba za a ci yankan kawo ba za a bi ka sallah magana ta riga ta tare kuma kar a maka istighfari ko kamus da amma kawai wazi kage kai musu wazi ka fada ka zo kai masa ko kai hariya wannan ko ba wa'azi bane a hankali za ka bi cikin nasuwa in kun fara yadda rigima sai kai maza ka kautar da maganar zuwa wani waje daban ka ci gaba daidai masa da ayyukan da a cikin abin da shari'a ta ce wata rana kuma sai ka sake tado da wannan maganar da haka da haka sai ya fahimta ku yi mu hakuri ba ku kisar cewa daidai lokacin da irin wannan fahimta ta zo kan al'amura na addini da na samu aran gaba mai mai girman gaske tsakani na da family dina gaba daya na family din mu irin suna da yawa din haka gida ne babba taron dangi ake gaba daya aka kira conference maza da mata da yara da kanana kan cewa yi lalle sai da yanke alaka da tunda na ce abu qur'ani da hadisi ko da ke ba za a ce haka ba an ce idan haka an baka credit saboda kana izala haka saboda kana izala nace to ni abinda da nake so shi ne na tabbatar dai a nan gidan abin da aka dora mana mai karatun alkur'ani ko alhamdulillah mu haddace qur'ani ni da ire-ire na ni na ga nan da yawa an yi duk abin da qur'anin nan ya zo in yi kaga kowa zai ce duk abin da qur'ani bai zo da shi bayan ajiye shi gefe guda aka ce an yarda da wannan Allahu akbar kace to ni kuma ba abin da zan yi sai abin da qur'ani ya zo sai abin da hadisi zo da shi duk abin da qur'ani da hadisi bai zo da shi wannan izala kuma daga yau na daina izala daga yau na daina na kai ta nake uku to mun riga mun yi ittifaki gaba ɗaya da samarin da dattijin da mane ne da an zo na bu kaya abu karsan ce to aya qur'ani aka ce an yi dan mun fado abin da qur'ani yake idan na jawo aya akwai hafizin da su za su karasa ta to da haka da haka da haka cikin ruwan sanyi ba tare da fada ba an yanke alakar ni ba zan yanke ba wani ya yi gaba da kai ni ba zan yi gaba da shi ba sassafa zan je gidansa buga masa kofa mu ba baya so ko in bari sai na cikin abokanansa in je in sami shi yi masa sallama da in kafa masa sai da na yi masa sallama bai ansa in ma da cikin da suna cikin hutun nan na yamma sun cika irin wanda kai yanzu in ka gamsu za ka rasa idan karka je ka durkusa to ba suna zuwa kai sun kuɗa ba idan na je ko sun in sai takarma na sai zauna in ga yadda su to akwai wani aiki da za a yi ko babu wani aiki na san zan je wuri kara kuma yana neman izini duk da irin kuma irin wanda suka fi rigima wani lokacin ba mahaifin ka ba ko kanin mahaifi ko wani mahaifi za ka samu wani mai rigima mai su suke ta girma mashi ma sama da kowa ma kar ka gaida shi kadai dan ba zai iya yadda ba in ka faɗa ma zai karanta sai ke karare ba ka gaida ka bari sai jama'a kullum da gaida kuma duk yadda za ka yi matansa na gida kuma ka je ka yi sai musu ladabi kuma ba su sani ba ka zo ka zauna a gindin in ya ta hira da kai a yake ka gabe ka so musu me ka so musu menene da ya shigo gida yana so ya kai kai wani dai mu kan ala san barka ai ya mana kaza ya mana kaza a waje in zai baka duk hujja za ka yi ta kafa musu kuma irin wanda suka fi rigima wani lokacin ba mahaifinka ba ko kanin mahaifi ko wani mahaifi za ka samu wani mai rigima mai sababi sai ke ta girmama shi ma sama da kowa ma kar ka gaida kadai dan ba zai iya yadda ba in ka faɗa ma zai kare ta sai ke kare baka taɓa gaida ka bari sai gaban jama'a kullum <laughs> da gaida sama ban ta gaga kuma duk yadda za ka yi matansa na gida kuma ka je ka yi sai musu ladabi kuma wasu sani